is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. sai da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na dare tare nake da Aliyu Mustapha Sokoto daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An sami jerin tashin bama-baman kunar bakin wake a jihar Kano dazu da yamma. lokacin da bom ɗin ya tashi nan take mutum goma sun rasa rayukansu da kuma 'yan kuna bakin waken mata guda biyu. Ita kuma gwamnatin jamhuriyar niger ta tallafa tare da haramta maganar mallakar bayi da aka ce ana yi. shugaban kasa ya ce a cikin lokacin shi ba za a danniya ba ba za a taushe hakkin wani ba shi yasa gwamnatin shi take kokowa tukuri to za mu ji rahotannin amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya to jama'a ku da wani kamar da kuka ji a kanan labaran da shi wasu mai baku ba mai har kashi biyu sun tashi yau laraba a birnin kanan dabu ta najeriya inda suka halaka mutane da har yanzu ake ci gaba da tara adadinsu wakilan mu amurka da ke can kano dai sun ci babaman nan sun tarwatsa kasuwar raya ce da ke nan garin da rana wannan yana zuwa ne kwana guda bayan makamancin wannan tashin bom din da ya faru jiya talata a garin yola jihar adamawa inda can ma mutane fiye da talatin aka rasa rayukansu wasu akalla saba'in kuma suka samu raunuka iri-iri ba da wata kungiyar da ta fito ta sakai ta dauki alhakin kai hare na amma dai ana zargin kungiyar boko haram da cinna ta asar kuma kamar yadda su ya ce muna da karin bayani kan wannan bayan labarai ta wani bangaren kuma shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da umarnin a kamo tsohon mashawarci kan harkokin tsaro na najeriya din samba da suki wanda ake zargi da tafka almundan hanar miliyoyin dalolin da aka keɓe don siyo makaman yaƙi da 'yan ta'adda na boko haram wasu rahotanni sun ce ma'aikatan tsaro sun yi wa gidan shi samba da suki da ke abuja kawanya kuma sun hana shi fita gidan daga kuma duk da umarnin da wata kotu ta bayar na cewa a kyale shi ya je kasashen waje wajen duba lafiyarsa a jiya ne dai gwamnatin najeriya ta ce samba da suki wanda ya yi aiki karkashin tsohuwar gwamnatin shugaban kasar goodluck jonathan ya ba da wasu kwangiloli na jabu da suka hada da dala miliyan dubu biyu na amurka kudaden da aka keɓe don sayan maka makamai da jiragen sama amma ba a siyo makaman ba kanar da suki mai ritaya ya dai musanta wannan zargi ya ce kwamitin da ya gudanar da binciken bai ba shi damar jin nasa bangaren ba na bayani tukuna ji labaran duniya daga sashen wasan murya Amurka ne a Washington DC ba tare da wata adawa ba majalisar dattawan kasar da ta jefa kura cewa ta amince a yau kundin tsarin mulkin wannan kasa kuskurima wacce za ta bayo shi shugaban kasar Paul Kagame damar ya sake tsayawa zaɓe domin neman wa'adin mulki na uku. yanzu ana sa ran za a gudanar da shirin jin ra'ayin mutanen ƙasa akan wannan batu ana kuma kyautata zaton cewa zai samu amincewa su suma ba tare da wata matsala ba wata yar majalisar kasar wa ita margaret inya guhura ta gaya wani gidan rediyon mura amurka cewa shugaban nan ya cancanci a kara mashi wani wa'adin mulki ta ce abinda majalisar ta yi na amincewa da hakan aika kamar biyan bukatar mutanen ruwan da kamar miliyan uku da dubu ɗari shida ne masu jefa ƙuri'a inda an bi tanadin da kundin tsarin mulkin kasar na yanzu ya tsara da kamata ya yi a ce shugaba kagame ya kammala mulkinsa kwata-kwata ya tafi a shekarar 2017 amma yanzu wannan canjin da aka yi wa kundin tsarin mulkin na iya ba shi dama ne ya sake samun wasu sababbin wa'adoji har guda biyu kowanne mai tsawon shekaru bakwai-bakwai wanda wani abin da yake nufi shine kagaman nan zai iya zaman sa daram akan karagar mulkin rwanda daga yanzu har shekarar 2034 wani bincike da aka gudanar wanda aka bayyana yau laraba ya nuna cewa kusan duk inda aka sami mutane uku zaka tarar da cewa biyu daga cikinsu suna da jahilci game da harkar sarrafa kudade. binciken da cibiyar gallup ta gudanar inda ta yi magana da mutane 150 a kasashe 148 na duniya ya nuna cewa an yi musu tambayoyi ne game da kasadar da ke tattare da hada-hadar kudade batun saye da sayarwa da tsadar kayan masarufi da kuma kudin ruwa da ake samu binciken ya nuna cewa mutanen kasashen nahiyar scandinavia ne suka fi ilimi game da harkokin kudade inda mutane bakwai daga cikin goma suka amsa tambayoyi tambayoyin daidai kasashen da suka fi nuna jahilci kuma sun hada da yemen albania da afghanistan inda daga cikin mutane bakwai mutum ɗaya ne ke iya amsa tambayar da aka yi masa Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. bama-baman kunar bakin wake sun tashi a wata kasuwar waya a kano mun lalubo wakilinmu na kano muhammad salisu rabiu don jin yadda abin ya faru To uh, labarin da muke samu na maganar bam ɗin da suka tashi a Kano uh, a wata kasuwa shin ya abin ya faru ne ko kuma me ake ciki menene ya faru? Gaskiya ne uh, bama bamai sun tashi guda biyu wanda 'yan kunar bakin wake mata guda biyu suka shiga kasuwar waya da ke farm center a jihar kano jim kaɗan bayan kammala sallar la'asar wato kusan hudu da minti goma zuwa hudu da minti sha biyar abin ya faru na ɗaya bom ɗin ya fara tashi ne a tsakiyar kasuwar mm. lokacin da mutane suke kokowar fitowa da gudu mm. sai kuma na biyun ya tashi a bakin kofar kasuwar to amma ya maganan jikkata ko yanda abin da ya faru wato daga mutanen da muka zanta da su sun bayyana mana cewa gaskiya mutane da yawa sun samu raunuka kuma a rasa rayuka amma mm. kwamishinan 'yan sanda na jihar kano alhaji muhammad musa katsina hmm. ya shaida mana cewa a lokacin da bom ɗin ya tashi nan take mutum goma sun rasa rayukansu da kuma 'yan kuna bakin waken mata guda biyu. Eh, yara ko manya matan? Yara ne gaskiya ta cikin ma an ce ta fi kankanta amma ita ta waje ta bakin kofar tana da ɗan girma kuma ya ce mutum hamsin da takwas ne suka ji raunuka aka ɗebe su zuwa asibiti to daga cikin hamsin da takwas ɗin biyar daga ciki allah ya musu rasuwa a asibiti shi ya ba da jimlar mutum goma sha biyar da kuma yan kuna baƙin wake biyu suka rasu da kuma mutum hamsin da uku da suka samu raunuka wanda yanzu haka suna asibitoci suna san magunguna. Eh, to ya ita wannan kasuwa da abin ya faru kila ga wanda bai santa ba yanayin ta yake dama kafin abin ya faru. Wato gaskiya yanayin wannan kasuwar kabara kasuwa ce da dama gwamnati baya ce ta gina ta saboda muhimmancin sai da harkokin waya a ma'amala ɗan adam aka gina musu kasuwa to amma yanayin cunkoson kasuwa bayan da ba wata hanya a kasuwar da mutum biyu za su ke jerawa. To tsukakkun hanyoyi ne kenan. Saboda saboda a'a duk an ko cika ne inda aka ba shaguna wani ya fito waje ya kafa nashi rumfai wannan ma ya kafa rumfa an tsuke hanyoyin jama'a ne kawai suke hada-hada hmm. a gurin kuma wani abun takaici da lokacin da aka fara wannan ba ma jami'an kasuwar sun ɗau matakin shakin na duk wanda zai shiga sai an gwacinsa an yi waye amma ganin kwana biyu wa'annan abubuwan ba su faru ba mutane suka yi watsi da wannan shakin na mutane da ake zuwa shiga kasuwar Mm. Yau to, to me mutane ka san kila zaka ga mutane a nan wanda abin ya faru akan idon su ko kuma wanda suka zo kallon yadda abin ya faru. Kaji suna wata magana da ta shafi misali zaka ga cewa ana murna ta bahaushe ba ya tafi ashe bai tafi ba yana bayan gari. Kamar misali ana murnan kamar ma ba nan ya sauki to kuma sai gashi a Kano ma ya faru haka gashi na Yola ma an yi shi. Na zanta da mutanen da abin yana faruwa domin wajen hada-hada su kusa da gurin da abin ya faru ne na zanta da su hmm. sun ce da farko ma da suka je gaskiya sun kasa hankalinsu ya kasa kwanciya saboda munin yanayin da aka ga mutane a hmm. ciki saboda haka kuma tun kafin zuwan jami'an tsaro ma akwai waɗanda suka zo suka ɗauke ɗan uwansu da suka samu raunuka hmm. saboda akwai mutanen da suka samu raunuka da yan uwansu suka zo suka tadda su ba su jira jami'an tsaro ba kawai sun ɗauke sun tafi da su asibiti kuma ko da jami'an hmm. tsaron suka zo hmm. dama ba a yi ta wa'anda suka rasa ransu ba waɗanda suke yan numfashin su aka fara ɗauka aka kai hmm. asibitoci domin kula da su amma dai gaskiya mutane su ma kansu suna ɗora kansu laifi cewa idan aka kwana biyu da daina wannan abu sai a daina ɗaukan matakan tsaron da ake ɗauka a da wanda wannan ne ke ba wa'annan mutane dama su dawo su daɗa cutar da mutane. to mun gode sosai muhammad salisu rabiu sai allah ya kai mu wani lokaci. na gode kabara. mu To sai kuma mu tafi jamhuriyar Nijar inda za mu ji cewa gwamnatin Nijar ta ba da tallafi tare da haramta mallakar wasu mutane a matsayin bayi. Haruna Mamman Bako gare ka. Garin ta shaye ne a cikin gundumar Ilela Umani ya karbi bikin tallafa ma iyalai hamsin da gonakai na noma da amalanke na shanu. da shanu mazaje guda goma da matan shanu guda ashirin wanda ya shafi waɗanda ake ta'allakawa cewa kakanninsu bayi ne kuma ministan ayyukan janguriyar Nijar ne ya kaddamar da wannan bikin tare da halartar gwamnan jihar Tawa da shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin husahar Malam Mustapha Kadi Umani kuma minista Ada Shefu ya tabbatar da cewa gwamnatin janguriyar Nijar ta ɗauki alwashin ganin an ba kowane ɗan ƙasa damar rayuwa cikin inci da walwala. kamar yadda za ku ji. Wannan gagarumin taro da ake a wannan hilin yana ɗaya daga cikin namijin ƙoƙari da shugaban ƙasa Muhammadu Isu yake yi domin dukkan ɗan Nijar duk inda yake kadda a take mishi hakin shi kadda ya shiga wani mawuyacin hali inda zai a zamun bambanci tsakanin shi ɗan Nijar. Wannan shine yasa gwamnati Muhammadu Isu ta ɗauki mayan mayan eh, matakai domin ta tabbatar da kowane ɗan Nijar ya zamanto ɗaya ne gaban shari'a. Jama'a kamar yadda ku sani wani lokaci da ya wuce da 'yan shekaru shekaru da yawa ko ko ce kaɗan ba ka iya ka zo iri-iri ka yi zance irin wannan shugaban ƙasa ya ce a cikin lokacin shi ba za a danniya ba ba za a taushe haƙƙin wani ba shi yasa gwamnatin shi take kokowa tukuri domin samar da samar da Nijar inci shi dai wannan bikin manufarsa shine tabbatar da ganin an karkare sha'anin bauta a cikin jamhuriyar Nijar baki daya kamar yadda Mustapha Kadi ya bayyana. duk waɗanda suka samu wannan unhwanin kakannin kakanninsu da uwayensu ba su da kumi. domin su dai suna nan karkashin wani wani suke ma wani suke ba to wannan abu ne mun ka zo mu tsaida shi kwata-kwata kuma ya zama kawar eh, jawabi ga 'yan Nijar duk inda suke na cewa da ɗan Nijar da ɗan Nijar daidai daidai suke ba wani a iya cewa wani ɗan Nijar ya wani ɗan Nijar bale wani ɗan Nijar ya zo ya koma ƙarƙashin ɗan uwansa yana bauta mishi kenan yaƙi ne muke yi da badala yaƙi da bauta a cikin ƙasa. Shi ma Khalid Ikri shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar ya yi wa mahalarta wannan bikin tambishi ne a kan sanin cewa doka ta jamhuriyar Nijar ta haramta ka ce ka mallaki mutum abinda ke iya kai ka zama gidan wakafi na shekara goma zuwa shekara talatin ko kuma ka tursa samu wani da sunan mallakin ka ne abinda ke iya kanka gidan yari daga shekara ɗaya zuwa shekaru goma wannan taron dai da ya tallafa ma waɗannan bayan Allah ya samu ne ta hanyar ƙungiyar nan mai zaman kanta mai suna tannafili reagir da le monde wadda ta samu tallafi daga ƙungiyar ma'aikata ta duniya cada oit organisation international de travail haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga ta jaye gundumar illela umani a jihar tawa jamhuriyar nijar. na shiga tsoron ɗan adam sai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a washington dc yanzu kuma za mu je ga wayoyinku inda za mu ji ra'ayinku shin kuna ganin cewa mutanen gari na taimaka 'yan boko haram da mutane wanda bahaushe ke cewa da ɗan gari akan ci gari Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara da jihar Kaduna ah, ga kira wane ne ke kan layi? Eh, Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma a Bahaushe na cewa da ɗan gari akan ci gari kuna ganin mutane na taimaka 'yan Boko Haram? al'ummomi. Ko da ma ana taimaka ni zai iya cewa akwai rashin sani a kai. Domin ai ko mutum kaya ya ɗauko ya san cewa akwai kunama a wannan kayan ba zai so ya ɗauka har ya kai gidan shi ba. illa iyaka dai kirin da muke da shi ga jama'a kowa ya san wanda zai zauna da shi in har ka ga wani baka gane mai ba to kai kokari ka sanar ma hukuma domin eh wasu wasu suna cewa alarma wasu suna cewa ah, zaka ga cewa mutanen da suke cikin unguwa suke boye 'ya'yansu daga wasu abubuwan eh wannan zai iya yarda da haka tunda wani uban kaga tayo saboda soyayya ya san ɗan shi yana cikin wannan ƙungiyar kaga ba zai iya fitowa wani ya faɗa kai tsaye ba ko kuma tayo miji da mata ne matan ta san mijinta yana wannan harkar zai wuya a iya faɗa to amma eh, faɗan shi ne ya fi saboda dai a samu zaman lafiya a ƙasa ga baki ɗaya. to mun gode eh, to bari mu tafi adama ne salamu alaikum wa alaikum salam to daga adama ne ko? eh daga adama to to wa ke magana Salihu. To Salihu kana ganin mutane na cikin gwa ko kuma al'ummomi suna taimaka 'yan Boko Haram ta wurin maganan kila koyi su ko makamantansu musamman da ɗan gari akan ci gari in ji Bahaushe. kai gaskiya kam shi dai a cikin rashin sani ne kawai ake taimaka musu amma dai a halin da muke ciki yanzu kam bai kamata ba a ce mutum ya taimaka boko haram eh saboda wasu wasu suna ganin cewa zaka ga abubuwan da ke faruwa sai ga bam ya tashi a cikin unguwa ba a gaba ko ya shigo ba amma kuma bam ya tashi wallahi haka abubuwa mu ma muke ta fama wallahi amma dai muna ta addu'a dai Allah ubangiji ya kare mana wannan abu to mun gode sosai hello assalamu alaikum yawa to mun gode yawa sai an jima hello zan fara kana kan layi kana magana da kotun kano wane ne To bashar muna jin ka kana ganin mutanen gari ko kuma al'umma suna taimaka 'yan boko haram wurin kila rufa musu asiri ko makamantansu. Dokar wannan muna roƙon Allah ya kawo mana sauki akan wannan lamarin. A abin ya zan da ruwan dare kuma mun ji abin da ke faruwa a Kano State. Eh, to mun gode sosai bari mu tafi jigawa. Salamu alaikum na jigawa. Kana jin mu? Eh, ina jin ku. Yawwa to sai ka ɗan rage rediyon ka sai mu ji ka da kyau. na rage na rage yawwa to menene ra'ayinka kana ganin yan boko haram mutanen gari na taimaka musu wurin boye su ko kuma kila kasancewa ko suna cikin su su kasa bayyana su wallahi dai mu dai ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kiyaye wannan al'amari eh amma kana ganin ana taimaka musu mutanen gari suna da hannu a ko laifi wurin boye su ko wani abu makamancin haka misali ka san ce da dan gari aka ce abin da yake a duhu ba za ka iya sani ba hmm. har sai ya bayyana hmm. mu dai addu'ar mu dai Allah ya kiyaye wanda suka suka rasa rayukan su Allah ya ji kansu amin summa amin kuma duk wanda suke da hannu a wannan abun muna addu'a Allah ya bayyana su to amin amin mun gode daga Alhaji Hamza injiniya Hadeja Najeriya Jigawa to mun gode Alhaji Hamza a kar a manta hello to muna da wani kenan hello yawa mun gode Alhaji Hamza na gode na gode yawa To kar a manta ana tare sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC sannan kuma eh, muna to bari muna ga wani hello. Hello. Yau wato Kaduna muna jin ka. Eh Bello sai Kaduna daga nan Kaduna. Oh to muna jin ka Bello. To gaskiya magana tsakanin da Allah ce mutanen gari suna taimaka ma 'yan boko haram a halin yanzu gaskiya abin zai wahala saboda kowa wannan wahala ta ishe shi kuma musamman ma mun talakawa da 'yan kasuwa ne ake kashewa. Eh. ya musamman ka inda aboki a ciya goyi wani yana da wahala mm. to mun gode sosai saboda eh? to mun gode bari mu je taraba hello na taraba Eh, Ibrahim Sarkin Zango ne daga Taraba. To Ibrahim kana ganin mutanen gari suna taimakawa 'yan Boko Haram musamman da ake cewa da ɗan gari akan ci gari? Eh gaskiya mutanen gari suna taimaka ma 'yan Boko Haram domin suna yawan boye su gaskiya saboda Allah. Eh zaka dan ɗan ba mu ɗan misali? eh misali ka ga mutum ne dan shi na abin da ba kyau madadin ya fita ya nuna ma jami'an tsaro su dauke mataki a kai sai ya boye shi mm. to kaga wannan ina sa abin da zai kare da sauri ba sai a zo ana ganin laifin shugaban kasa ko kuma laifin jami'an tsaro to mun gode kwarai yawa to bari mu tafi jihar Ogun hello to na Ogun ka rage rediyon ka dan ina ji na a ɗakin ka ina magana kuma eh, na ba za a yi ma da shi yawa to me sunan ka sunana abdulmumin ibrahim to abdulmumini menene ra'ayinka game da maganar ko 'yan gari suna taimaka 'yan boko haram to ka san shi al'amarin nan dai abin ne sai a hankali wasu na gani kamar ina ganin abin da nake ni a ganin na ra'ayin ina ganin kamar ko mutanen ganin suna jin tsoro ne kada wani abu ya biyo bayan su kamar ya tsoron wani abu biyu baya kamar daga ina bangaren tsaro ba to daga bangaren tsaro kana nufin in suka bayyana kana eh, wani abu biyu ba ina ganin kamar idan sun zo sun bada wani abu ne ba a gurin ba a kare masu lafiyar su ba to mun gode kwarai bari mu koma Kaduna assalamu eh, alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam to wani ne a Kaduna wa rahmatullah to kana tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar kare shan jihar kaduna usman muktar dan nijar wanda ke kasuwan bacci kaduna to usman muktar dan nijar muna sauraron ka menene ra'ayinka kana ga mutanen gari na taimaka ya boko haram ah, da yake da dan gari ake cin gari eh gaskiya ni ba na tunanin cewa akwai wani mutumin da ya fi wannan dan boko haram ne kuma ya ɓoye shi ya kuma a yanayin da ake me yasa kake wannan tunanin eh to gaskiya gaskiya bana tunanin cewa yanzu a ce mutum ya san dan boko haram ne kuma ya ce wannan ya boye ta ki faɗarsa kai gaskiya na da wahala to mun gaskiya ni na san shi zan faɗa in ce wannan shine kaza gaskiya saboda mutanen da suke zuwa suna kashe mutane baka san hawa baka san sauka baka baka to mun gode sosai bari mu tafi taraba hello wane ne a taraba Eh, Abdulaziz ne daga Taraba. To Abdulaziz me za ka ce game da ra'ayin mutanen gari na taimaka yan Boko Haram da yake da dan gari akan ci gari kamar yadda Bahaushe ce? gaskiya mutanen gari ba sa taimaka musu nisa ka ce haka eh saboda ba sa taimaka musu saboda da suna taimaka musu da an ne mutanen da suke a wannan taimakon nasu to mun gode sosai abdulaziz da wayarka za mu ɗauki ko kuma ɗaukar ta ƙarshe kenan ba za mu ci gaba sai kuma wani lokacin allah ya kai mu to yanzu kuma sai mu tafi ga labarin wasanni. Wasanni a takaice. kammala zagaye na biyu na wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 tsakanin kasashen nahiyar afirka a jiya talata inda kasashen suka yi wasanni hudu a cikin nahiyar tuni dai wasu kasashe guda shida ne suka yi fice suna jiran sauran kasashen wanda za su nemi gurbi a karawa na uku da na karshe kasashen da suka riga suka yi ficen kwasan hada ne da gini da dr congo da zambia da morocco da gabon da kuma uganda manyan kasashe kamar ghana egypt da nigeria da suka yi su a cikin gida jiya sun yi nasarar doke abokan karawa wasan nasu najeriya dai ta lallasa kasar swaziland da ci biyu da nema a yayin da karawansu na farko suka tashi canjaras ghana kuma ta dauke kasar comoros da ci biyu a birnin kumasi a yayin da wasan farko suka tashi canjaras ƙasar egypt ta dauke kasar Chadi da ci hudu da nema ita kuwa kasar cameroon ta tashi Chanjaras a wasan na jiya amma kuwa a wasan farko cameroon ta lallasa ƙasar niger da ci uku da nema cote d'ivoire ta lallasa kasar liberia da ci uku da nema nasara da equatorial guinea ta yi akan ƙasar morocco a jiya da ci ɗaya mai ban haushi bai yi tasiri ba saboda a wasan na farko ranar 12 ga wannan watan Nuwamba, Morocco ta yi wa equatoria gini ci biyu da nema, wanda kwallayen tsakaninsu ya zama biyu da ɗaya. Kodin Ghana Avram Grant ya ce bai dama ba da irin wasa da yaransa suka yi inda suka lallasa ƙasar Comoros da ci biyu da nema. 'Yan wasan gaba na Black Stars Mubarak Wakaso da Andre Dede Ayew su ne suka zira wa Ghana kwallo ta yi nasara a kan ƙasar Comoros wanda mafi yawan jama'a suka yi zaton Ghana za ta mata cin kaca a birnin Kumasi. Ghana dai ta yi amfani da manyan 'yan wasanta amma duk da haka kuwa kwallaye ba su yawa kamar yadda mutane ke tunani ba. Shi Avram Grant ya ce ganin yadda wasan ya yi ƙarfi tsakanin ƙasashen guda biyu leda da yaransa suka taka ya burge shi Shigo ko ɗin jamhuriyar Congo dan asalin ƙasar Faransa Claude Rai ya ajiye aikinsa na horar da 'yan wasan Congo bayan da ya jagorance su zuwa matsayi na gaba a wasannin shiga gasar cin kofin duniya a jiya talata da yake jawabi ga 'yan jarida bayan ƙungiyar tasa ta yi fice akan ƙasar Ethiopia da kwallaye shida da hudu. Claude Rai ya ce ya yi shekaru biyu a jamhuriyar Congo don haka alada ya isa zai kuma nufi wani wuri. Claude Rai ya horar da ƙungiyoyin nahiyar Afirka zuwa wasannin kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka wanda ya kai kaita a baya-bayan nan ita ce kasar jamhuriyar congo wacce ta isa a wasan kusa da na ƙarshe a gasar zakarun nahiyar afirka ta wannan shekarar 2015 Shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kenya, Sam Yaweya, ya shiga tsaka mai wuya a lokacin da hukumar 'yan sanda suka mai tambayoyi akan jinkiri da aka samu wurin tashin 'yan wasan Harambee Stars ta kasar Kenya a ranar Litani zuwa kasar Cape Verde. A cewar jagoran tawagar Kenya zuwa kasar Cape Verde din, Muhammad Sa'id, ya ce kafin tashin tawagar ne 'yan sanda suka kama shugaban hukumar kwallon kafan, amma kuwa a faɗan hukumar ta FKF ta ce shugaban ta dan kansa ne ya je wurin 'yan sanda bisa gayyata da suka mai. Labari da ya bayyana ana kimanin awa 24 tawagar ta tashi zuwa ƙasar Kibbet amma ba a biya jirgin sama da zai ɗauke su ba. Kazalika 'yan wasan na Harambista suka ki tafiya saboda wasu kuɗaɗen su da suka makale hannun hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar. Har sai bayan jinkiri na awa takwas da aka samu sa'annan aka samu sasanta wannan al'amura. Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin Reward for Justice na ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai ba da ga duk wanda ya ba da bayanan jagororin kungiyar 'yan ta'addan nan na kasar somalia al-shabab sakataren harkokin wajen amurka ya ba da umarnin ba da takwicin kuɗi har na dalar amurka miliyan shida akan bayanan inda abu ubaida da ray yake da dala miliyan biyar kuma akan kowanne bayani akan muhammad karet da muallim daud da hassan afkuye sai kuma dalar amurka miliyan uku akan bayanan muallim salman da muhammad imam ali daga shekarar 2006 ƙungiyar al-shabab ta hallaka dubban fararen hula da ma'aikatan agaji da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya a somalia da uganda da kuma kenya ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin waken da aka kai a kampala uganda ranar goma sha ɗaya ga watan yulin shekarar 2010 wanda ya hallaka sama da jama'a saba'in, wanda ya haɗa da wani ba amurke guda ƙungiyar ta kuma ɗauki alhakin kai harin ta'addanci da aka kai a westgate shopping mall nairobi ranar 21 ga watan Satumbar shekarar 2013 wanda ya hallaka sama da mutane 60 ya kuma jikkata kusan 200. Da kuma harin da aka kai a ranar 2 ga watan Afrilu na jami'ar Garissa da ke Kenya wanda ya sanadiyyar mutuwar mutane 150. Ranar 18 ga watan Maris ne sakataren harkokin wajen Amurka ya sa sunan Al-Shabab cikin jerin sunayen kungiyoyin 'yan ta'addan ƙasashen waje. A cikin watan Fabrairun shekarar 2012, ƙungiyar al-shabab da al suka bayyana haɗa ƙawancensu ranar shida ga watan satumbar shekarar 2014 bayan rasuwar tsohon shugaban ƙungiyar ahmed abdi aw muhammad ko kuma godwan ne aka naɗa abu ubaida wanda aka fi sani da dire a matsayin jagoran ko kuma sabon shugaban ƙungiyar muhammad karet wanda aka fi sani da abdulrahman muhammad wasam ya taka rawar gani a wajen ayyukan kisan kai da kungiyar ta aiwatar da kuma harin ga watan afrilu da aka kai a kan jami'ar garisa muallim dawud kuma shine mai shiryawa da horas da 'yan ƙungiyar da kuma shirya yadda suke kai hari kan gwamnatin somaliya da kuma yammacin duniya da suka samu ido hassan afguye ne mai kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar. jere daga neman agajin karya da asusun neman taimako da kuma sace mutane muallim salman ya jagoranci dukkan 'yan ƙungiyar al-shabab da ke afirka kuma yana da hannu wajen kaddamar da hare-hare a kan masu yawon buɗe ido da wuraren shakatawa da coci-coci a afirka ahmed imam ali kuma ya horar da matasa a kenya waɗanda ke nema wa ƙungiyar kuɗin shiga duk wanda ke da bayani akan waɗannan ƙusoshin ƙungiyar 'yan ta'adda ya sanar da ofishin jakadancin amurka mafi kusa da shi ko kuma ofishin reward for justice ta adireshi www.rewardforjustice.net ko ta adireshin imel kamar haka info at rewardforjustice.net wanda suke arewacin amurka kuma za su iya kiran lambar waya ɗaya takwas sifili sifili biyu bakwai wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to yanzu kuma sai mu tafi ga takaitattun labarai To ba da lokaci ba Malam Usmanu ba mai guda har kashi biyu suka tashi yau a birnin Kanada ta Najeriya suka kashe mutane da yawa wanda har yanzu ake hada hancin alƙalin dangane da adadin su wasu sun ce kamar goma sun ce fiye da haka. Wakilan can Kano din sun ce ba maman da ya sun tarwatsa kasuwar wayoyi ne da ke can garin yau da rana kuma wannan tana faruwa kwana ɗaya bayan abin da ya faru jiya a garin yola jihar adama inda can ma ya tashi ya kashe mutane talatin ya rauna na wasu kamar saba'in. to allah ya kyauta nan zan dakatar da kai da takaitattun labarin muka kammala sai kuma in allah kai mu da safe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin aliyu mustapha na sokoto da ita yana gabatarwa da ita julie lethers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau daniel crafton sai ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa بسلام This program has come to you from the Voice of America, Washington.